وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا على ranar litinin watan jumada da kula yana da kwana goma a ɗari hudu da arba'in da shida hijiriya da ɗaya kuma watan goma شكرا تقديم يا شنو لم تشي درس من مفرد في كتاب التوحيد لدرس سيد البخاري أيضا فاشل أن شاء الله قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ملك الناس فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم babin da yake magana a kan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala na cikin na cikin suratul nas al-malik ma'qul min al-mulk al-mulk kuma shi abu ya zama naka kai kake da haƙƙin ta samu a kanta a wani lokaci ko da ku asalin mallakar ba ta samu akwai almalik shi kuma abu ya zama mallakar ka ne ko da a lokacin ba ka kake ta sarrafi da shi akwai occupancy akwai ownership ownership shine kai ka gina gida da kuɗinka kuma a filinka da ka wannan kai kake da right of ownership da ka kai ka eh, hukumar kula da tsarin birane da gine-gine ka karɓo duka abin da ake karɓowa na shafi da kuma za ka gida na za ka kai ne malikin da idan gwamnati ta za ta yi hanya a wurin za ta ba da diya compensation kenan kai za a baya amma idan wani ya ya kama haya ko ka ba shi aro to a wannan lokacin haƙƙin control ɗin ya tashi daga hannun kaya ya koma hannun wanda yake an gane wanda yake cikin a yanzu shine malik shine mai kontrol ɗin wajen ko kai da ka mallaki wajen kana da limitation akwai geji ko a dokar bature idan ka shigo ba tare da izinin ba kaya abin da ake kira trespass to land to shi kuma trespass is a punishable offense according to Najeriya yau. zai iya tsara kasan ka shigar musu gida ko ka ji ka ajiye musu wani abu a gida ko kuma ka shiga ka ƙi fita a lokacin da ya baka izinin ka shiga ka fita ko kuma stress has up to issue da cewa a tsarin da ya sa misali ya zo garin mai maka wani abu kuma sai zai kare misali shi ne mai gidan lantarki kuma sai ya shigo da ya shigo da zummar ya ga inda yake zuba a ɗakin don ya ɗauko mai gyara kuma shi ne mai gidan kuma sai ya shiga yana kallon inda kake kiwon kaji wataƙila ma ya je ya taɓa maka ƙwai ko ya koran maka kaza tana kwanci ko yana wani abu to shi ma dai ya maka trespass a shi kuma za ka iya karanta a doka saboda kai kai ne malik shi kuma shi ne malik to kuma a lokacin malik da zai fita malik to da al-malik da al-malik kowanne akwai nau'i na iko da yake takama da shi to Allah madaukakin sarki shine malik na duniya gaba ɗaya tunda ta sace ko ba haka bane ba da duk abin da yake cikin ta lahira ma ta sace shi zai yarda ya gani to amma mutane da dukkan abin da suka mallaka ubangiji ne ke control a su domin ba wani abu da zai Allah ya yi bajar sun za su yi abin a gane ranar alkiyama ta Allah ce shi kadai amma akwai ranar wanda zai ba wa ce zai ba annabawa ce zai ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan bayi na garba za su yi ce dan haka wasu za su zo a sanadiyar su wasu su shiga aljanna kuma wannan ceton iko ne da Allah yake bayan, wala yashfa'una illa liman yastata wa hum min khashyatihi mushrik da haka sai sa da aka zo ranar tashi alkiyama sai zo kira'a alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin kuma malik yawmiddin kira'ar Ali Tisaki da Asim ibn Abdul Najud al-Kufi malik yawmiddin kira'ar jumhur kuma Nafi'ul Madani ibn Kathir al-Makki عمرو بن العلاء البصري ابن عامر الشامي حمزة خلف أبو جعفر يعقوب المدني يعقوب آه، أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني يعقوب الحضرمي والراء تقف سنة مالك يوم الدين ومالك يوم الدين راويه ناصور عند الصراط والصراط المستقيم to kaga Allah shi shine maliki yawmiddin ala asas cewa ranar ta tafi, sai ya buɗe kofa a shiru. idan bai ce a zo ba za a zo ba kuma shi kaɗai ya san yaushe za a yi ta ko ba ka wani sannan kuma in ma kai musulmi ne ka san cewa akwai ceto ko ka san akwai wasu mutane masu kusanci zuwa ga ubangiji turan alkiyama shine maliki ne. ranar ikon din nasa ne shi kadai sadaka ubangiji maliku da kuma maliku an fahimta ko amma da aka zo batun mutane mutane ba sa buƙatar maliku da maliku kawai maliku ne malikun shine maliku ne ya ka yanta a cikin nasu kan kace kula a bi rabbin nasu, ya Allah ce ne akwai malikin nasu ko malikin nasu. maliki saboda shi kadai ne yake da control tunda shi ya halitta su ai an riga an ce maka rabbin nas rabbuhum huwa malikuhu ya kan malikin nas shi kadai yake da control akan ku ilahin nas za ka shi kadai za ku bauta wannan shine huwal maliku huwal maliku imam al-bayhaqi yace ai al-khas huwa al-khas al-malik ومعناه في حق الله تعالى القادر على الإنجاز شيني ولا دي يسامة تكون يا إيه يسامة وهي صفة يستحقها لذاته أما الراغب أصبح من مفردات القرآن يجي تعبنا جنس دا الملك شيني المتصف بالأمر والنهي وأن شيء كده إيكو شيء تسي أي شيء تسي أبني yanzu misali don ka ɗauki yadda ka kai ta makarantar kwana in makarantar nan tana da tsari ta isa duk da ka gara maka wace da iko da ita hukumar makaranta kai ma in za ka ganta sai an ba ka lokaci kuma sai an zo an sa maka ma wajen da ana kallon ku kuna tattara ɗan ka sai ba da ka haife ta <laughs> saboda an karɓe ikon to kaga mulki kenan وذلك يختص بالناطقين ولهذا قال ملك الناس ولم يقل ملك الأشياء وأما قوله مالك يوم الدين فتقديره الملك في يوم الدين لقوله لمن الملك اليوم لله واحد سبحانه انتهى كلامه قال وفيه عن ابن عمر رضي الله عنه wannan an karɓo hadisi daga Abdullahi ɗan Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi ne hadisin da zai kawo ya a zai kawo shi a can ba faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa menene ma mana an tasjuda lima khalaqtu biya dayya. أكل ذيك أو شبان كمل هو مشاكل إن شاء الله وسبت إمام البخاري ألا يتقل في الرامة يكامل حديث أبو هريرة ألا يتقل في الجريش وان ديكي سوا حدثنا أحمد ابن صالح شنو احمد بن صالح المصري ابو جعفر القاضي الطبري عند أه عبد الجليل ابن الطبري الله يرحمه رحمه الثاني حافظ أما سن أنت أمر كتير إمام النسائي كان النادي كتير توسي إمام النسائي يجرح حاشي آه، عن رويته ابن معين ya yi magana a kansa shi Ahmad ibn Salih din amma asali magana gaskiya Ahmad ibn Salih tsakani Ibn Kilban ke cewa maganar da Ibn Ma'in ne akan Ahmad ibn Salih ba wannan Ahmad ibn Salih al-Misri bane Ahmad ibn Salih al-Shamuni sai imamu na sa'i ya zata cewa ibn tsabari ne don haka shi yasa ta kalla mutum ya rufe shekara ta 248 shi ahmad ibn salih yana da ɗansa da rahama قال حدثنا قال حدثنا ابن وهب عبد الله ابن وهب المصري الله ابن وهب ابن مسلم المصري أبو محمد القرشي الفقيه مولاه يزيد بن بني أبو عبد الرحمن الفهري الله يجزاه رحمه يا رب شكرا تقريبا سبعين بقي شي ابن وهب عبد الله بن وهب شكرا أين سكر الشيدا وكيع بن الجراح قال أخبرني يونس شين يونس ابن يزيد ابن عبد ابن عبد النجار الأيلي القرشي الأموي مولاه يونس ابن يزيد الآية إيه اللي أنا أعرف أنه عند قوة رواية تشبه سوه إني دشي أقيل ابن خالد ابن عبيد عند عيارة إيه أريد في السنة ترى كل إذا عند ان في تشي يونس ابن ibn yazid al-aini Allah ya ansa da rahama yunus ibn yazid al-aini shi kuma ah, yunus sai sufyan ibn uyayna Allah ya ansa da rahama sufyan ibn uyayna 198 ma'mar ibn rashid da da hamsin 153 وقيل ابن عقيل ابن Khalid. ɗari da arba'in da hudu sai yuni ɗari da sittin da tara wannan su ne waɗanda suka fi kowa ruwaya daga imamu zuhri allah ya kansa da rahama to shi yunus yana ɗaya daga cikin su ah, sai dai yana da ɗan wahani kaɗan a ruwayarsa daga zuhri a cikin hudunan shi ne ya ɗan fi ƙasa-ƙasa amma shi ba idan haddasa an kitabi shi ba za shi wannan Yunus ibn Yazid al-Aini Allah ya tsanta da rahama inde inde da kai ruwaya amma inde da littafin yake ba matsala an zuhuri shine Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydullah ibn Abdullah ابن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي الزهري القرشي المدني الحجازي عليه رحمة الله يعرف أي عشرين أو كود أو كود عن سعيد شين سعيد ابن المسيب كمان بأن مدينة سيفلا مثلا إلى تكون كنا شو مسيب ابن حزم ابن أبي وهب القرشي المخزومي المدني غير مثل الفقهاء السبعة كان تجي كلا تجد فإنه الآن الراجح عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن سخر الدوسي على على راس سبعه اسامه من اكاي ساباني اسنون سر بعد الصباح سبا ابو هريره الله تعالى ليش ابو هريره يا رسول الله هذه الشكره تام من بقي زايد صلى الله عليه وعلى اله yake cewa manzo Allah daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaqbidu Allahu al-ardha yawm al-qiyamati Allah maɗaukacin sarki ranar alkiyama zai danki duniya gaba ɗaya zai danki duniya gaba ɗaya wa ya sama a kuma zai naɗe sama gaba ɗaya to da danƙar duniya da naɗe sama duka da hannun dama suka da hannun daman su to sai ubangiji ya ce anal maliku ni ne mai juya komai da kowa komai sai abin da na ce shi ne zai yi kuma komai a ƙarƙashi na yake ni zan sarrafa kowa da komai aina mulukul ard ina waɗanda suke ganin suna da iko a duniya wanda zai ce zan taɓa ka in ga gatanka mu ne masu ƙasa mu ne masu gari mu ne mu ne mu ne ina suke lokacin ba wanda zai iya magana قال شعيب شعيب ابن أبي حمزة الحمص shine shu'aib ibn abi hamzata al-himsi والزبيدي to shi shu'aib a ibn abi hamza yake cewa a zamu mu ganta a cikin wancan hadisin da ya kawo allakan hadisin abdullahi dan umar Allah ya kare ta a gare shi za mu ga arwayar shu'aib ibn abi hamza abin da yace wa qala abul yaman akhbarana shu'aib abul yaman shi ne hakam ibn nafi to imam ad-darimi ya kawo wannan riwaya mawsulatan qala haddathana hakam al-hakam ibn nafi wa huwa abul yaman yace sami'tu aba salamata yaqulu qala abu hurairah وكذا أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد عن محمد بن يحيى الزهري عن أبي اليمان amma ruwayar zubaidi akwai ba zabidi ba az-zubaidi muhammad ibn al-walid al-himsi az-zubaidi ba zabidi ba ruwayar zubaidi shi ne muhammad ibn al-walid al-himsi kun ga nan ai ya kawo ruwayar shu'aib ibn abi hamza mu'allaqa haka zalika ruwayar zubaidi ma mu'allaka to ta zo mausula a cikin sayyid ibn khuzaima ta hanyar abdullahi ibn salim عن الزبيد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن مسافر شيكم ابن مسافر شيني عبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر الفهمي أمير مصر ورواية تسابق كما موصولة أتكن سيد البخاري اسم تسباب تفسير سورة الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مقويات بيمين فهن الليث ابن سعد عن ابن مسافر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه جكم سودا وإسحاق يكون رواية إسحاق ابن زياد الرصافي جكم سوئنا وقراءكم بشعيب بن أبي حمزة دكما الزبيدي Ah, da kuma ibn musafir da ishaq ibn yahya dukkan su sarautu an zuhuri an abi salamata an abi hurairata amma waɗannan almajiran yunus shi kuma wanda waɗannan duka sun fi yunus karfi shi kuma yunus ya rawaito an zuhuri an sa'id ibn al-musayyab an abi hurairata radiyallahu anhu ibn hajar yake cewa abu ah, ibn abi hatim ya rawaito hadisi ta hanyar ya rawaito wannan ruwaya ta hanyar as-sadafi an zuhuri aidan sai zaba kaga zuhuri yana da ɗalibai kusan biyar kenan anan ga yunus ga zubaidi ga ibn musafir ga ishaq ibn yahya sannan kuma a can cikin ibn abi hatim ya rawaito ta a ilal ta hanyar ziyad ar-rusafi dukkan su wayannan bayan Allah sun rawaita ibn abi hatim ya rawaito ta hanyar as-sadafi an zuhuri sannan ibnu kuzaima Allah ya kanta da rahama ya rawaito ta hanyar Muhammad ibn Yahya az-Zuhri Allah ya kanta da rahama wannan duka hanyoyin eh, turuq ne mahfuza to anan ibn Hajar yake cewa sani'ul Bukhari yaqtadi zalika wa in kana alladhi taqtadihi al-qawa'id tarjih riwayat Shu'aib li kathrati man tabi'ahu lakin Yunus كان من خواص الزهري الملازمين له قال ابن بطال وقوله wannan game da abin da ya shafi wannan ruwaya kan mu'allaka kenan da ya samu. ibnu baqqal a cikin sharhin sa yake cewa fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fadin ubangiji wa ta'ala malikin nas ya sun fi ma'anar tahiyatu lillahi ay al-mulku lillahi wa ka'annahu amarahum bi an yaqulu at-tahiyatu lillahi ittisalan li amri rabbih qul a'udhu bi rabbil falaq ila akhir ma a cikin wannan hadisin akwai tabbatar da sifar mulki da Allah subhanahu wata'ala hakikatan la majaza cha ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta da sifar mulki shi ya halicci mutane kuma shi yake juya su shi yake mulkar su kuma komai na ne sannan mutane ma na ne shine dalilin da yasa Imam Bukhari ya kawo wannan tambaya qala al-Imam rahimahullahu ta'ala babu qaulullahi ta'ala wa huwa al-aziz al-hakim subhana rabbika عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولله العزة ولرسوله yace babin da yake magana akan kan huwa al-azizul hakim lalle ubangiji subhanahu wata'ala shine al-aziz maqwayi al-hakim wanda yake gwani kwararren sarki to lafazin wa huwa al hakim ko kuma tabbatar da al alhakim a cikin alkur'ani al'azizu ta zo ita kaɗai sannan kuma ta zo haɗe da alhakim a wurare daban-daban daban-daban a cikin alkur'ani kusan guri ishirin da tara duka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haɗa al'izzatu wal hikima ya sifanta kansa da al'azizu hakim ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم أسكن سورة البقرة أسكن آل إمرانا الله هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم حكى أسكن سورة آل إمران الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم haka Allah ya faɗa cikin alima ce inna hadha la huwa al-qasasul haqq wa ma min ilahin illa Allah inna Allah la huwa al-azizul hakim haka a wuri na biyar Allah ya ce wa ma ja'alahu Allah illa bushra wa litatma'inna bihi ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم الورد كيو أقوي ƙwararru na mahaddatan ƙur'ani a bisa tsarin mu na Hausa za su ware maka ce al-azizul hakim ne ko abu da kaza ce al-azizul hakim ne kisra guda kaza ce yanzu muna magana ne akan kawai lafazin al-azizul hakim da ghasb nazar an wasalinsa sannan wannan wani ta ina ne kulobu kun biyu kusan guda biyu ne ko akwai ta cikin suratun an'am a cikin suratul suratul anfal afwan suratul anfal can inda Allah madaukakin sarki yake cewa cewa wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum ko wal tasma inna bihi qulubukum wa nasru illa min indillah inna Allaha azizun hakim ibi wa shikum an-nasir amma wannan kuma wa ma ja'alahu Allah illa bushra wa li tatma'inna qulubukum bi shira gigarin sa ake cewa qubi wancan qulubukum bi wannan bi qulubukum wa man nasru illa min indillah inna Allah azizun hakim wa man nasru illa min indillah al-aziz al-hakim wancan yaqta tarafan na al-imran antum idhi wa shikum an-na'ata amma idan Allah ya ce in tu'azzibhum fa innahum ibaduk وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم haka kuma Allah ya ce Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa ni lisani qawmihi li yubayyana lahum fa yudillu Allah ya yasha wa ya man yasha wa huwa al hakim kaga al-aziz wannan mai alif da lam sannan haka Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma arsalna min rasulin illa wa akita lil ladina la yu'minuna bil akhirati mathalu saw wa lillahi al-mathalu al-a'la wa huwa al-aziz al-hakim cikin nahal haka a cikin namla Allah yake ya musa innahu ana Allahu al-aziz al-hakim haka a cikin an kabuta Allah yake fa amana lahu وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وتعالى سوى إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم اللي أنكبوت بريئكم الروم الله يسوى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم haka Allah ya faɗa cikin Luqman khalid fiha wa in ah, khalid fiha wa adam Allah ya haqqa in ah, khalid fiha wa adam Allah ya haqqa in wa huwa al-aziz al-hakim haka Allah ya faɗa cikin sa bai kul aruni alladhina alhaqtum bihi shuraka kalla bal huwa Allah al-aziz al-hakim haka cikin fadar Allah ce ma yastahi Allah الناس من رحمة فلا ممسك له فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم حتى أتكلم زمر سواء تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم حتى أتكلم غافل يكتشوا ربنا وأدخلهم جنات عدد التي جنات عدد التي ربنا وأدخلهم جنات عدد التي وعدهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم فكألا يتأتي شورى كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم حتى استنجا في تنزيل من الله العزيز الحكيم حتى استنجا في أرجع وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هذا كان قابل التهاني تنزيل من الله العزيز الحكيم قرأت من حديث تصبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض فمن سيأت إن صبها تها شركنا وأن من صبها تها حديثنا صبح لله في السماوات والأرض وهو العزيز الغير له السماوات والأرض على كل شيء قدير آه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو كل شيء حديث هو الذي خلق السماوات وفيكم صبحكم ما في حشر صبح لله ما في السماء وما في الارض وجد كذلك وهو العزيز الحكيم والذي اخرج الذين كفروا من ال الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصولهم من الله فاتاهم الله من حيث لا لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي بعد فاعتزلوا أولي الاكثار تحشر كينا فنن اتشل كتن حشر ان هو الذي خلق هو الله الخالق البارئ المصور والأسماء الاسماء الحسنى يسجد له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم سيب امتحنا أنا ياتي ربنا لا تجعل ثم انتهينا الكتوى ربنا لا تجعلنا في الذين كفروا وقل لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم سيعتكن صدقي في سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم سيكون من جمعة وآخرين منهم لما يلتحق بهم وهو العزيز الحكيم فرق فرقهم سيأتين تغاوية تعالى وهي والشهادة العزيز الحكيم العالم وشهادته وهو العالم وشهادة العليم الحكيم wannan duka masu alif jalal amma akwai azizin hakim wacce take babu alif jalal kamar da na gaya muku irin ta cikin suratu ali imran wacce Allah a irin cikin suratul suratul anfal amma kafin nan su kusan goma sha uku ne marasa وإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هكا في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير إن تخالفون فإخوانكم والله يأمر بالسلم المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ويتربصن بأنفسهن ثلاثة قوة ولا يحل لهن أن يكون ما خلق الله في أرحامهن إن كن إذن بالله والآخر وبولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولو أن من الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن جلد الله عزيز حكيم والذين تكون منكم ويذرون ازواجهم وصية لأزواجهم مكانها حول غير إخراج فإن إخراجنا عليكم بما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم بل قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال على قال بلى أبتلي ثم إن قلبي قال ثم الوقت من الخير تشهرن إليك ثم جعل على كل دور منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء من أخذ الله قال من الله عزيز حكيم إذ يقول ما تقول الذي في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ويتوكل على إن الله عزيز حكيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم تسكن أنفال فيما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يحب يريد الآخرة والله عزيز حكيم تسكن إلا تنصروه كم فريقنا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها وعذب الذين كفروا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة وكلمة الله وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم يولون على الناس بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم يتفشيشيني ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد من سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. wannan ya zo a ƙur'ani a waɗannan wuraren da wasu wuraren ma da faɗa ba a wata siga abin da ake nufi da al'izza shine isa da buwaya isa da buwaya ubangiji subhanahu wata'ala shine duk abin da zai yi yana yin irin na Allah kuma in yi abin ba gyara a cikin kuma in ya tashi kansa abu ba wani abu zai sai hana haka shine al-aziz al-hakim ya zo a cikin suratun suratul الصافات تجد سورة اليقظين سبحان ربك رب العزة هذا من يفيق أن تكلت رب العزة تركي يثبت أدريك يا أبني رب العزة أبنجد كأبنجد إزا لإساء كعقافة بإياوة أما يكون يا كتب الزبرة كون نسكس كون تاشد الشينة وسلام على المرسلين الله يغيد من الناس والحمد لله يقول السراري بسم الله الله رب العالمين sannan wallahi izzatu wal rasuli lokacin da munafikai ke cewa idan muka dawo Madina manya sai sun kori ƙanana suna nufin su munafikai za su kori sahabbai yana nufin shi Abdullahi bin Ubay bin Salul sai ya kori manzo Allah sama la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhall Allah ce walillahi al-izzatu wal rasuli walakin al-munafiqina la yastati'un wa man halaka الله وصفاته sannan da wanda ya rantsuwa da batun magana akan wanda ya rantsuwa da izzar ubangiji da kuma sifofin ubangiji a ruwayar musamman wasu tsarihi ba wasu fatihi ɗaya daga cikin marar bukari da yake bayani wanda ya rantse da ikon ubangiji to mutum zai iya rantsuwa da sifa da cikin sifofin ubangiji shi ta suka yi saɓani za a iya rantsuwa da qur'ani ko ba za a iya ba alhaji shi ne za a iya rantsuwa da shi saboda qur'ani sifa ce daga cikin sifofin ubangiji ta kan lamarin kai ka sha a kama sha subhanahu wa ta'ala wa qala anas قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم قط قط وعزتي sai kawo wannan hadisin Anas ɗan Malik Allah ya ƙara da a gare shi. Wannan hadisin Imam Bukhari ya kashi mausulan a cikin tafsirin suratul Qaf kuma zai zo a cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna rahmatullahi qaribun minal muslimin. Kuma a nan ma zai kawo shi a ƙarshen babi, na haka za mu tunani insha Allah. Abin da yake nufi shine wutar jahannama za ka zo ta dinga cewa kat kat kat lokacin da ubangiji zai dinga tambaya ta ce mata kin cika sai akwai ƙari kin akwai ƙari kin to har sai ubangiji ya sa diddigen sa ne albarka a kanta sannan za ta dinga kat kat kat ma'ana ya isa ya isa ya isa wa izzatika wa jalalika na rantsi da izzatika buwayarka iyawarka tsafafarka ka isa ya ubangiji wa qala abu ta an nabi sallallahu alaihi wa sallam abu huraira Allah ya kare da a gare shi shi ma wannan hadisi ne dogo wanda ya kashi a cikin kitabul riqaq ya kawo shi a cikin kitabul riqaq wanda hadisin yana bada labarin ƙarshen wanda za a turo a wuta kun san bayan an aljanna sun shiga aljanna ɗan wuta sun shiga wuta to za a dinga oda ana fito da mutane da wuta duk wanda trial ɗinsa ya kare a wuta to za a yi ne to za a zo lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce ya ubangiji manzon ubangiji zai ce ka ga ko ce ubangiji ban gama ba saboda ban samu nutsuwa ba a cikin al'umma ta cikin da imanin imani wanda suke wuta sai ubangiji ya ba da umarni a ƙara fito da duk wani wanda ya taɓa cewa la ilaha illallah ba ta da ce zan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ƙarshen mutumin da za a fito da shi daga wuta na ƙarshe wanda shi ne ya fi kowa daɗewa a wuta to wani mutum ne za a fito da shi in an fito da shi sai a kawo wani waje tsakanin ka da aljanna shine yabqa rajulun bainal jannati wan nar wa huwa akhiru ahli isrif wajhi an nar ya ubangiji a karkatar min da wutar nan daina ganin ta la wa izzatika la ni kawai ko ba kai na aljanna inda daina ganin wuta shi ke ubangiji ce ina kuma karkatar da kai ɗin sassaje ta sake tambaya ta ce an gama daga wannan to can sai kuma ya hango aljanna sai ce ya ubangiji ina so a shigar da ni aljanna sai daga wannan ba zan ƙara tambaya ku ya ce a to ba ka ce ba za ka tambaya ba ce ai daga wannan a haka a haka har sai an nuna masa aljanna sannan ubangiji ya ce to an ba ka an ninka maka an kuma tsara maka ya ce ubangiji izini za ka yi min kuma kai ne shugaban talibai da a cikin hadisin akwai izina da abubuwa da yawa قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى نعم قال قال أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله وعشرة أمثاله وبيجي سيتي مثلا أجي أمبار ومن ذكروا كان الجنة ثم أنكار رقما رسول قوما منك قوما لإلى وانا نونا أمن لك وقال أيوب في أيوب واذا تكا لا غنى لي عبر استخياء بني دينارا في الزوايا أيني بزن دينا نيمة البركة بزن تقول سوى زبرا نيمة البركة قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن هريره عن يحيى بن يعقوب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اعوذ بعزتك الذي لا اله الا انت الذي لا يموت والجن والانس يموتون. انكر كان ودغا امام البخاري يقول حديث ابو تا ابو معمر عبد الله بن عم المقعد البصري التميمي المنقذ مولاه wanda yake sahib al-razzaq as sanan thiqatun min sabt duk da cewa an je ta shi da ra'ayin kadiriya ya rasu shekara ta ɗari biyu da ishirin da hudu shi abu ma'ana قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث بن سعيد التنوري عبد الوارث بن سعيد بن غزوان التميمي ابو عبيده التنوري البصري mahaifin abu samad sikatun mai tsab shi ma an taɓa jikarsa da ra'ayin kadar amma ɗansa da kansa ya rantsuwa ke cewa la shafa aka yi mahaifinsa amma mahaifinsa shi ba ba adali ba abdulwari al ya rasu shekara ta ɗari biyu ma'an bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam qala haddathani abdullahi bin quraida abdullah آه، نعم قال حدثني حسين المعلم حسين بن زكوان المعلم العوزي البصري المعلم آه، ثقة لي أما دي ربما وهم ربما وهم يا رسول شكرك تريد على كل نفس shi kuma ya rawaito daga Yahya ibnu shi kuma ya rawaito daga Abdullah ibn Burayda Abdullah ibn Burayda ibn Husayb al-Aslami Abu Sahal al-Marwazi rahimahullah ta'ala ya rawaito kan sayyid Abu Shahiyar an Yahya ibn Amr wa Yahya ibn Amr بفعل عقلاء أبو سليمان العوفي العدواني العدواني البصري العدواني العدواني القاضي الإمام الثقة الفصيح وإن كان يرسل يعرف رب شكرا تتشكين قوتا قريبا يحضر أن صلى الله عليه وسلم علي ابن عباس وهو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف القرشي الهاشمي المكي المدني حبر الأمة وترجمان وأصحاب وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعالم الناس بالتفسير توفي سنة سبع وستين على قول شكاة ستين بقر وانتقص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن شاء الله صلى الله عليه وسلم يكتب جينا شيوا zala sallallahu alaihi wasallam yana fitar wannan addu'ar idan zai kwanta bacci game da ke sun sayi musulun da musulun Ahmad Allahumma ay a'udhu bi izzatika allati la ilaha illa ba in zai kwanta bacci ba ba addu'ar kwanta bacci ba ce addu'a ce ta istighfari da neman tsarin ubangiji subhanahu wata'ala da sharrin dukkan wani aiki ko kuma abin da ka aikata da wanda ka aikata yana cewa a'udhu bi izzatika allazi la ilaha illa anta Allah ina neman tsari da buwayar nan taka wadda la ilaha illa ba wani abin bauta ta gaskiya wanda ya halarci komai yake zuya komai sai kai kaɗai duk wanda aka kira ko aka riya ko aka zama shi ne allazi la sai ne kaga wanda baya mutuwa wal jinnu aljannu da ake daukar a matsayin ababen kariya wal insu da mutanen da suke ganin suna da iko ya mutu da duka karshe na su sai kadai ne dai shi ma Allah shi su ne isbatu sifatin izzati lillahi azza wa jalla na kuma aqidar da sunnah wal jamaa قال الامام البخاري رحمه الله قال حدثنا ابن ابي الاسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا الشعوبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار كنا رويت حديث هجر ابن أبي الأسود هو دقى حرمين دقى شعوبة دقى قتادة دقى أنس يا يقرر إسناد الكسير في أجيب إسناد أنس يبدو كما أن أن أرعى قال لي خليفة حدثنا يزيد ابن زريق قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس قال أنا تحير سعيد عن قتادة عن أنس فقال وكر تحير شعوبة عن قتادة عن أنس قال حا معناه استقرار الجمع هنا قال حا معناه الجمع إسناد الأولين وأن مؤتمر مؤتمر ibn Sulaiman at-Taymi eh. qala sami'tu abi shine Sulaiman at-Taymi an qatada to anan kaga Sulaiman at-Taymi an qatada ta an anas yanzu kenan isnad hadisin yana da madar hadisin yana kanwa qatadata an anas taratan an rawace shi uba ya rawace shi an qatada sannan sa'id ya rawace shi an qatada sannan Sulaiman at-Taymi ya rawace shi an qatada an ana duka waɗannan ruwayoyi guda uku an annabi sallallahu alaihi wasallam qal qala sallallahu alaihi wasallam yace la yazal yulqa fiha to kun ga wannan hadisin da aka mana na farkon da ba zai gushe ba ba za a gushe ba al'amarin ba zai gushe ba yulqa fiha ana ta na halittu a cikin wuta wanda za su yi wuta وتقول هل من مزيد تقوم متسنة تسوى أفيدان أفيدان حتى يضع فيها رب العالمين قدمه تكون نسي أبنجد ملوكة سرسية جد جنسة سبحانه وتعالى حتى يضع حتى يضع رب العالمين قدمه فينظر بعضها إلى بعض سيستاشرك يدنجد tashewa yana haɗewa da shashi suna tattare mutum tana tattarewa a wuri ثم تقول في سكوت قد قد أو تروي تقول قد قد دفع بعزتك وكرمك يا أبني دينار بعزتك وايك عند كرمتك ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيمكنهم فضل الجنة ita ku aljanna ba za ta bushe ba akwai wuri a cikinta akwai wuri ba ta cika har sai ubangiji ya ya yi su halittu cikin da sai ya zauna da su a cikin aljanna to mahallin shahid da an shi ne isbatu izzati lillahi azza wa jalla to anan idan kuka duba eh, idan kuka duba ruwaya imam bukhari ya rawaito wannan hadisi تهنوي بلا وخرق وعن شيخه شيني ابن أبي الأسود شيني عبد الله ابن محمد ياتي حدثنا ابن أبي الأسود ابن أسود حنيا تديكما يا روي شيخ تهني وقال لي خليفة قال لي دبنتك حدثني كلنا سوى لنا ذيك أبو الغائب su akwai alfaz da ake kiran su alfazu a talat lafuzan akwai alfazul ada lafuzar da ake isar da hadisi da shi akwai na naji akwai haddasani da kuma haddasana akwai akhbarani akwai akhbarani akwai amba'ani akwai amba'ana akwai ƙalali akwai ƙalalana akwai kuma ƙalawani an gane ko akwai annawani ƙala akwai kuma anwani an gane wannan su ne a wannan ake cewa a ada hanyoyin da ake bi wajen isar da dukkan su kowanne akwai lokacin da ya kamata ka idan ka ce na a abin da sani'atu ya kamata a ce ko ba kai daidai ba kuma su mara su suna ganewa ana ɗaukar ilimi ta hanyoyi takwas a isar da shi in ma dai ka zauna a gaban malami ya faɗa ka ji da kai yake kuma ba wasu yake gaya wa kai kuma ka ji a ka jiyo ba ga ka gashi wannan idan ka ji za ka iya sa ituwa na ya kulu na ji wane yana wannan shine as-sama'u min lafz ash-shaykh sami'tuhu yaqulu na ji shi yana faɗa kuma zaka iya cewa haddathani wani kuma in ka so zaka iya cewa haddathana akwai jama'a a wurin amma faɗin haddasani ya fi karfi fiye da haddasana tun da ya nufe ka da maganan ne kai da kanka akwai kuma lokacin da ba malamin ne zai karanta maka ba a littafin ne dama akwai shi a rubuce kai kuma sai ka zo gaban malamin sai ka karanta malamin yana ji yana kai a kansa in ka gama shi ke to kaga za a ce ka karanta littafi za a gaban malam na ya ji ko kuma qur'ani ne ka haddace shi da warshu amma ba ka da isnadi sai ka zo gaban malamin ka ce ta malam zan zo in karanta maka kaje sai ce to ba matsala a zo sai ku samu lokaci ka fara karantawa in har aka kai daga bakar har nasu ba kai kuskure ba zai ba zai ce maka ukun ba kawai zai ce alhamdulillah yayi wani bayan ka gama sai ya ce maka to kayi ruwaya da isnadi na na baka dama kayi ruwaya da isnadi to wannan nabi shi ake kira Alkiraatu, qiraatu ala shaykh ko kuma al to shi idan haka kai to baka cewa haddasani duk da cewa ana iya faɗa din amma dai dukkan shi ne sai ka sai akhbarani an gane ko akhbarani shaykhi fulan to idan kuma kawai kiran ta yi yace maka wani eh ina da isnadin littafi kaza da kaza ba laifi na yarda da kai zaka iya yin ruwaya ta shi na baka to shi kuma sai ka ce amma wannan ita ke kira ijaza amma akwai qira'a ba qanuna bil ijaza ka karanta masa ya ji kuma ya baka ijaza to kaga da akbarani da amba'ani da haddasani da sami'tu to idan kuma da tarin jama'a ne da zaka iya da su haddasana akbarana amba'ana duk da sami'tu ba ta kawo sami'ina ba amma dai in an fara din shi ma yayi idan kuma waka ce suka ce an shada ko an lana ya rera mana waka to amma galibi idan ta an ce qala lana wani to kamar dai a ce haddasana wani amma idan ana so a yi rufa rufa za a yi amfani da an wani da kuma ƙala wani to ƙala wani kai ka ji ko jiyo maka aka yi to shi imam bukhari yakan ce cewa ƙala wani ko ƙala ni wani wani ya gaya a cikin abin da baya so ya yi baya kai tsaye saboda wani sababi daga cikin sabon ba ko dai ya je a karatu ne a wajen muzakara ko ya yi shakka a wajen jin ko akwai wata 'yar matsala a cikin isnadin da yake so ya baka nuni zuwa gare shi ko kuma ya riga ya fitar da hadisin a wani waje kuma ya yi iya bakin tsarinsa ya wata fa'ida a wata ruwayar ya rasa wata fa'idar iya ruwaya yake ciki kenan to ya riga ya ce ba zai ta maka wata fa'ida sai ka ta anan amma a tsira ta ta'alimi shine imam al-iraqi yake faɗa yake cewa wa in yakun awwala al kuzi? fuzif ma'a sighati al-jazm fa ta'liqan urif walau ila akhirih sai amma allazi li shaykhihi azab qala fa kadhi an anas ka khabar mu'az fi al-asl ibn hazm al-bukhari amma allazi amma malamin da li shaykhihi azab qala da zai ce wane ya gaya mu sai ce kawai kala wane to fa ka ji an ana to ka bar shi kamar ya ce an wane kamar wanda ya an ana ita kuma an ana a ka'idar bukari shi ne in dai bukari ya ce an wane to hadisin duk inda ya shafe ba shi da matsala inda matsala to daga kan wanan nan ne zuwa ƙarshe ka kula sai kai hukunci akan abin da ka gani in ya ce an ana to tun daga kan wanda ya shafe har zuwa an ba هناك فالاسناد الاسناد الى من علقه انس انغاني كو دي بتن ان انا مساله تبي شو اكو ركيتي ما كان راي البخاري ومسلم ابن رشد الفهري انا بنتاكي دي اثر السنن الابيض والمورد الامعن في المحاكمة بين الامامين البخاري ومسلم في الاسناد القرطي السنن المعدل يا مسلم اكتب مقدمه يا بياني ورقه وتمسيح to yace qala li khalifa yace qala li khalifa khalifa ya gaya to anan a wannan isnadin na na Imam Bukhari Allah ya fasa rahama da yace khalifa khalifa din shine khalifa ibn Khayyab صاحب الطبقات خليفة ابن خياب ابن خليفة ابن خياب shi wani abin al'amar a sunansa in ka riƙe biyun farko to khalifatu ibn khayyab ibn khalifatu ibn khayyab abu amr al wanda ake kiransa da suna shabab wasu ce kuma akwai ne su abubakar ya rasu shekara ta ɗari biyu da arba'in yana da littafin sadaka saduƙun ne rufa ma'a to kaga saboda shi ba fiƙa ba ne ذاك الإمام البخاري في كاو حديث النسيجر حدثني خيار دم يفتد شيء ده أصل صحيح هنا ذاك عندي فقال لي خليفة شيني خليفة خيار فينا شيء جاي خليفة خيار مية جاي الله يكرمك الرحمة كذا هني أتنيتي أنت هني خليفة خيار ta hanya ta uku kuma shi ne ya kashi mu'allaq yake cewa an mu'tadir shine ibnu eh, ibnu sulaiman at-taymi amma duk da haka ma'qufun ne na haddasa haddathana yazid ibn zurayh wa qala li khalifatu am mu'tamir da haka ibrahim ya ce wa bi hadha jazama ashabul afraf qala al-mizzi yake cewa la ta haka mizzi yake cewa wannan hadisin mawsuli la tazalu يلقى فيها فيها إضافة فأنا من جدة وانا حديث يتي كما وانا حديث باين إمام البخاري رويتش أنا إمام البخاري رويتش أباب قوله تعالى وتقول هل من مزيد أكسين كتاب التسليم كما رويتش أكسين الأيمان من الباب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته فلما مسلم يرى ايش في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها الجبار فأنا يرى ايش هاي يزعم من بي باب أورا يتفقد إمام يا يرى ايش أحمد يرى ايش أورع يتفقد mun kama da wannan babu sai mu dakata haka insha Allah tabaraka wa ta'ala abin da muka faɗa dai Allah ya bamu ladarsa wanda muke kuskure Allah ya mutunta ya mana subhanaka allahumma wa bihamdika insha Allah la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk